بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى دهار wa ta'ala da ya البركة fuskokinmu asubahi ta takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha uku ga watan shida shekara ta 2016 miladiya wannan shine darasinmu na shida a cikin darussa da muke gabatarwa da suka shafi hukuce hukuncen azumi kuma mana karanta littafin muwatta maliki ne a inda muke karanta kitabu su yamu. da ke cikin wannan littafi na mawaƙa kuma muna cikin babi na biyar a babi na biyar mun karanta hadisi guda za mu shiga hadisi na biyu kenan shi din shi babi na biyar yana magana ne akan abin da ya shafi sumba ko kis ga mutumin da ke azumi ya halatta ya sumbanci matarsa ko bai halatta ya sumbanci matarsa ba sai Malami ya ce babu ma ja a fi rukusati filkulati lissahi babin da ya zo yana magana a ka abin da ya shafi sassauci da rangwame na yin na sumbanta ga mai azumi an mashi rangwame an mashi sassauci mai azumi idan ya san ya san kansa ta sanadiyar wannan sumbanta da yi mani ba zai fita ba ko ba zai kai shi zuwa ga jima'i ba ko mazili ba zai fita ba to anan ya halatta ya sumbanci matarsa kuma ya tabbatar da yana da irin wannan yakinin ga mai ɗakinsa in yana da yakini ga karantar kanshi ba abin da zai faru to ya tabbatar da mai ɗakin shi ita ma ba abin da zai faru amma idan yana tsammanin shi ba abin da zai faru amma zai iya kaiwa ga mai ɗakinsa ta fitar da mani ko ta fitar da mazi to wannan bai yi ba sa babu ma zafin fi babu da yazo yake magana kan sassauci filkubulati ga sumbanta lissa'imi ga azumi mun karanta hadisi na farko a ciki za mu tashi hadisi na biyu qala wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha umm almu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yuqabbila in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ليقبل بعض أزواجي وهو صائم ثم ضحكت yace wannan hadisi daga Aisha Allah ta'ala ya kara mata yarda Aisha ummul mu'minin uwa ce ta mu'mini mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi tabbas dahil Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la a zuwa ce. tabbas yana sumbantar wasu daga cikin matansa yana sumbantar wasu daga cikin iyalinsa wa huwa sa'imun a lokacin da yake wannan sumbantar yana azumi kun ga tunda yana sumbantar iyalinsa yana azumi ya nuna halas ne kenan halas ne mutum ya sumbanci iyalinsa yana azumi sun ma bashikat bayan ta faɗi wannan maganar su ce dariya wanda ke alamta kamar cewar a cikin ma iyalan nasa ita ce abin yake kasancewa a tare da ita kuna ji da ko ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanta kenan ita ta rawaito hadisin kuma ita abin ya faru da ita wannan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da nasai da imam ahmad ibn hanbal duk sun rawaito wannan hadisi وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن آتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعنه أنها كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها وانا حديثي حديثي لنا عاتكة atika ibnatu zaid bin amr bin nufail atika diyar zaid zaid dan amr amr dan nufail ita wannan atika ita ce imra'ata umar bin khattab mai dakin umar ibn khattab ma'ana matar umar ibn khattab kana tuqabbilu ta kasance tana sumbanta ra'asa umar bin khattabi kan umar ibn khattab ma'ana matar shi atika ta kasance tana sumbanta kan shi wa huwa sa'im a lokacin shi umar din yana azumi fala yanhaha baya hana baya hana kun ga tsari na malik kenan sai baka kawo hadisai marfu'ai hadisin farko ya biyo shi da hadisi na biyu sai ya biyo shi kuma da aikin sahabbai cewar umar ibn khattab ya kasance mai ɗakinsa tana sumbantan kansa baya hana ta Eh? Eh. Eh. azumin shi na yake cewa mutum ne yana azumi da yake azumi sai ya taka wuta sau tsananin zafin wutan nan sai mani ya fito mai bilazza ne gobe gairar lazza wannan ai ba bilazza ba ne wannan shidda ne fitar mani ai ba jin daɗi ya fitar da shi ba wana ji da ko wahala ce ta fitar da shi to wannan bai karya azumi daman fitar mani da yake karya azumi shine fitar maniyin da jin daɗi ne ya fitar da shi asali ma kuma shi ke wajabta wanka wana ji da ko wannan bai wajabta wanka ba sai dai ya alwala ya yi yayi ya yi alwala shi kenan amma fitar mani da jin daɗi ya fitar da shi ta sanadiyar jin daɗi ne wannan yana kari ya ma azumi ba yana kare azumi ba saboda ya saba ma ka'idoji ta azumi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce allah maɗaukin sarki ya ce azumi na wani kuma ni nake ba da sakamako a kan shi saboda mai azumi ya da'u ta'amahu yana barin abincinsa wa sharabahu yana barin abin shansa min ajali wa sha'awatahu yana barin sha'awarsa min ajali saboda ni kuma babu yadda za a yi ka cire fitar maniyi ka ce babu sha'awa a ciki inda ba irin wannan ba wana ce da ke yi zama ko a ta'arifin mani da aka yi sai an ce kaza ruwa ne fari mai kauri da yake fita a lokacin jin daɗi har ma akan ce sha'awa babba matar umar ibn khattab ta kasance tana sumbantar kansa yana azumi bai hana ta قال وحدثني عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم وانا حديثي حديثي من عائشة بنت طلحة عائشة ير طلحة أخبرته تكبيما أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله العبادي labarin ذكي باشك وشين kuwa كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تور إتفا ta kasance a wurin aisha radiyallahu ta'ala an mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fada khala alaiha zautuwa sai mai gidanta ya dawo ita aisha binta farha din sai mai gidanta ya dawo hunalik a wannan lokacin a daidai wannan lokaci ita aisha binta falha tana wurin aisha zojin nabi sallallahu alaihi wasallam matsam aisha guda biyu wala jini da ce ko to ita aisha bintu talha sai mai gidanta ya dawo mai gidanta din kuma shine abdullahi dan abdurrahman dan abubakar siddiq ma'ana wanda yake ɗaya gana na aisha kenan wanda yake ɗaya gana na aisha domin abdurrahman bin abubakar siddiq ɗan uwa ne na na aisha uwan uwanta ne to sai ya shigo a lokacin da ya shigo matashi tana wurin yan uwarsa wa huwa sa'im ya dawo gida yana azumi fa qalat lahu aisha sai aisha mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai take ce da shi ma'ana ƴar uwar kenan sai take ce da shi ma yamna'uka me zai hana ka an tadnuwa min ahali. ka je kai kusa da iyalinka fatuqabbila fatuqabbilaha ka sumbance ta wa tula'ibaha kuma kai wasa da ita faqal sai ya ce uqabbiluha wa ana sa'im an sambance ta ina azumi kuna ji da ke ko na sambance ta ina azumi qalat sai aisha mai daki manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tace na'am imana me zai hana me zai hana qala wa hadathani an malik an zaid bin aslam anna abu hurairata sa'd bin abi وقاص radiyallahu ta'ala anhuma kana yurakhisani fil في lis-sa'i wani hadisi yana ce mana lalle abu hurera ta radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakharin Addausi wa sa'd na abi waqas da sa'd na abi waqas aya daga cikin al-ashratul basharun bil janna ka ana yurakhisani su biyun nan sun kasance suna yin sun sauce suna rangwame fil qublati a wurin sumbanta kif kenan lisa'imi ga mai azumi suna yin rangwame ga mai azumi nan shine ƙarshen wannan babi babin yana magana ne kan sauci da aka yi wa mai azumi ya sumbanci iyalinsa sai imam malik ibn anas ya kawo mana hadisi marfu'i ɗaya kenan sannan sai ya biyo shi da ake na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama marfu'an biyu kenan sannan sai ya biyo shi da maganganun sahabbai da kuma tabi'ai wanda ke nuna mana halaccin haka ina son mu lura da kyau yana nuna mana halaccin haka ne ba yana nuna mana sunancin haka ba ne ku lura da kyau yana nuna mana halacci ne ya halatta ba yana nuna yana cikin sunonin mai azumi ya sumbanci iyalinsa ba ne ba ya cikin karatu wannan ba wani malami da ya faɗi wannan cewar yana cikin sunna ta mai azumi ya sumbanci iyalinsa ba ya ciki kuna ji da ce ko yana nuna mana halas ne wanda yi karatu ya san bambanci tsakanin sunna da halas saboda haka yana nuna mana halas ne inda mutum zai tambaye ka malam me me hukuncin mai azumin da ya manci iyalinsa sai ka ce azumin shi nana halas inda wani ya tambaye ka malam me hukuncin mutumin da mutum har ya kammala azumin ramadana bai manci iyalinsa ba za ka ce azumin shi bayanan sun da bai suna ba ɗaya kenan sannan na biyu dukkanin waɗannan bayanan suna zuwa ne a lokacin da mutum ya san ya mallaki kansa ba abin da zai faru daga gare shi ba abin da zai faru daga iyalinsa to a nan sai ake mashi sassauci amma idan ya san tabbas wani abu zai faru da shi ko yana da kyakkyawan zato wani abu zai faru da shi ko wani abu zai faru da iyalinsa a lokacin da ya yi sumbanta to kada ya kuskure ya fara kuna ji da kyau domin idan ya fara sai ya fitar da maniyi ko da bai sadu da iyalinsa ba azuminsa ya kari ina samu lura da wannan sosai da sosai azuminsa ya kari azumi yana karewa da fitar maniyi ko da ba a sadu ba kamar yadda azumi yake karewa da saduwa ko da mani bai fita ba wana jina da kyau azumi yana karewa idan mutum ya sadu da iyalinsa ko da mani bai fita ba ko da shi bai fitar da mani ba ita ba ta fitar da mani ba hakan nan kuma azumi yana karewa ko da ba a sadu ba in dai mani ya fita hakan nan azumi yana karewa ko da mani bai fita ba ko da mazini ne ya fita azumi yana karewa mun yi wannan a darasinmu na farko kuma muna ƙara jaddada wannan shi ya sa ma imamu malik ibn anas imamu al'imma ya ce babu ma ja fi tashdidi fil qublatil tilisa'i babu ma ja'a babin da ya zo fi tashdidi wurin tsanantawa fil qublati wurin sumbanta lissa'i ga mai azumi an tsananta mai azumi kada yi sumbanta wannan babu da za mu shiga na shida yana bayani ne akan tsanantawar da aka yi tsaurara wadda aka yi kada mai azumi ya kuskura ya sumbanta ya yi sumba ya sumbanci iyalinsa kada mai azumi ta kuskura ta yi wa mai gidanta kis kada mai azumi ya kuskura ya wa matashi kis ya sumbanci matashi kuma babin ya zo bayan babu ma da fi rukhsati fil qubalati lis-sa'im babin da muka kammala bayani akan shi yanzu na biyar yana magana kan sassauci da rangwami da aka yi wa mai azumi ya sumbanci yanarsa babin da za mu shiga na yanzu na shida babin da yake magana kan tsaurarawa da tsanantawa da aka yi wa mai azumi kada ya sumbanci iyalinsa ko kada ta sumbanci mai gidanta kaga yanzu ya zai ka haɗa babin kenan guda biyu yadda mutum zai haɗa babin guda biyu shine hadisan da za mu karanta قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثنا أنا عائشة الله تعالى Allah ta'ala كانت ita na aisha ta kasance iza in dai har ta ba da labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddilu wa huwa sa'id lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbanta iyalinsa a lokacin yana azumi dai ta ba da wannan labarin to ba ta tsayawa iyana ba ta yin shiru ta ƙulu tana cewa wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to a cikin ku waye kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallakar kansa kuna ji da kyau waye kai manzon Allah sallallahu alaihi mallakar kansa ma'ana mallakar kansa sha'awarsa wani ba zai iya mallakar sha'awarsa ba yanzu sha'awarsa za ta buge shi to tunda ko ya san yanzu sha'awarsa za ta buge shi asali kada ya tsokano ta tun da ya san yanzu sha'awa za ta buge mai ɗakinsa to asali kada ya tsokano ta kuna jina da ko sannan wannan bai kasance ya kususiya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai dai ana gaya maka wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin koyaye kai manzan Allah sallallahu mallakar kansa a wata ruwaya wa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku wa li irbihi anan rawon tana da fuskar biyu ko dai li irbihi rawon ta zama tana da sukun ko kuma li irabihi ta zama tana da fata wa ayyukum amlaku li irabihi ko wa ayyukum amlaku li irbihi ina ba ta mun bayyana wannan duk hadisan ingantattu ne dan hadisai ne na bukhari wa ayyukum amlaku li irbihi a cikin kuwa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallakar al-awrasa ko kuma li irabihi sha'awasa fasarorin da aka yi wana jana da kyau ko saboda haka kenan ashe abin da zai sa mutum ya zama na ya sumbanci iyalinsa ko ya taba iyalinsa sai idan ya san ya mallaki kansa ba abin da zai faru in ko ya san akwai abin da zai faru gare shi ko ga iyalinsa to an tsaurara mashi sun ba an tsaurara mashi an hana shi in ko ya san ba abin da zai faru an mai sassauci shi yasa duk hadisan da muka karanta annabi sallama yana yi iyalinsa annabi sallama yana yi da iyalinsa nana aisha take cewa ba malik yake cewa ah, eh nana aisha ta kasance ba ta yin shiru anan sai ta yi bayanin wa yake a cikin kuwa yake manzo Allah mallaka kansa yana da matukar muhimmanci mu gane wannan na ji wani malami yana cewa fitar mani baya kare alwara eh, baya kare azumi yana cewa fitar mani baya kare azumi nasallahu salamatu wa lafiya gaba dai da waɗannan hadisan ya kafa hujja gaba ɗaya da waɗannan hadisai ya kafa hujja cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana subbanta iyalin sai na azumi annabi sallallahu ya kasance yana subbanta iyalin sai na azumi subbanta iyali ana azumi daban fitar maniyi kuma daban kun gane magana ta dake ko mutum zai sumbanci iyalin sa maniyin sa bai fita ba wani ma ba sumbanta ba gani kawai zai maniyin sa ya fita to yanzu kuma ana tahariri ne kan abin da ke karya azumi sumbanta ke karya azumi ko fitar mani fitar mani ne yake karya azumi ba sumbanta yake kare ba sumbanta ce take karya azumi ba ɗaya kenan sannan na biyu duk hadisan da ya ambata a ciki babu hadisin da yi magana kan cikin mani ya fita balle ya zama hujja na cewar fitar mani yana karya azumi asali ma hadisin cewa in wa ayyukum amlaku li nafsihi ka rasulillah a cikin kuwa ya kai manzo Allah sallama mallakar kansa sai yake nuna kenan idan mutum ya san ya mallaki kansa ba abin da zai faru da gare shi ba abin da zai faru da iyalinsa halas malas ya mace iyalinsa in ko ya san wani abu zai iya faruwa da gare shi ko daga iyalinsa to a hirdinsa wurin mallakar wurin sumbanta iyalinsa domin abin da ya sa dalilin da ya sa aka ce fitar maniyi yana kare azumi dalilin da ya sa aka ce fitar mabiyi yana kare azumi kowannensu ba sa fita su da sha'awa shi yasa ba a ce fitsari yana kare azumi ba shi yasa ba a ce wadi yana kare azumi ba kuna jina da kyau ko kowannensu fitar shi yana fita ne ta sha'awa ina fatan kun fahimci muka asa da kyau to ita kuma sha'awa tana daga cikin abin da yake rashin abin nan ita kuma sha'awa tana daga cikin abin da ke cikin tarifin azumi kamar da muka karanta tarifin azumi da ku a darasin farko huwal imsaku an shahawatayil babani wal farji yawman kamilan bi niyyati taqarrub ta'ala fi da zamanin al Wannifasi, nifasi wa ayyam ayat azumi shine kamewa daga barin sha'awar ciki an ce sha'awar ciki ita ce ci ko sha ta baki ko ta hanci ko ta dubara ko ta jijiya ko ma dai ta ina ne aka ɗura wa mutum abinci ko aka ɗura mai magani azumin shi ya kani wannan ita ce sha'awar ciki sha'awar farji kuma shi ne saduwa ko fitar mani ko fitar mafi ta ina aka ciro wannan huwal insaku an sha wa tayil batni wal farji shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi a hadisin bukhari Ya ce Allah ta'ala ya ce azumi na wani kuma ni nake ba da sakamakon azumin shi mai azumin kuna ji da kyau shi mai azumin ya da'o ba'amahu yana barin abincinsa bai ci abinci wa sharabahu yana barin abin shansa wa yana barin sha'awarsa to idan aka ce yana barin sha'awarsa ko yana barin jima'i kenan sha'awa aka ce ba ce jima'i kuma sha'awa a amu minal jima kuna jira ke ko fitar jima'i sha'awa ne fitar mazi sha'awa take fitar da shi don in ma aka tambayi mutum menene mani zai ce huwal ma'u al'abiyadu as-sakhin ya kharuju inda sha'awatul kubra shi ruwa ne fari mai kauri yana fita lokacin sha'awa mai ƙarfi lokacin sha'awa mai ƙarfi babu yadda za a yi ta'arifin maniyi ba a faɗi sha'awa a ciki ba hakan nan babu yadda za a yi ta'arifin maziyi ba a faɗi sha'awa a ciki ba huwa ma'un abiyadun raqiqun yakhruju inda shawati as-sughra yana fita lokacin sha'awa karama kenan sha'awa ita ke fitar da maziyi sha'awa ita ke fitar da mani kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu wannan hadisi da makaranta na na na Aisha radhiyallahu anha da take ba mu labarin cewar da ake ba mu labarin cewa a duk lokacin da ta faɗi cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta iyalansa yana azumi to fa sai ta ƙara da cewar wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi kuma a cikin ku waye kai manzon Allah sallallahu alaihi mallakar kansa kenan da a ce iya sumbanta ne Fitamani mani ko fitar mazi ba ta da wani tasiri ga mai azumi da ba ta faɗi cewar wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi ba saboda ai ko da mani ya fita ba a kare azumi ko da mazi ya fita ba kare azumi to da wannan jumlar ta faɗa da ba ta faɗa ba ina ba ta sai mu kiyaye sosai da sosai wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud da ibn maza da ahmad da sobai shi قال yahya قال malik قال هشام بن عروه قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي راوي yake cewa malik ibn anas ya ce hisham ibn urwa ya ce urwatu ibn zubair ya ce lam aral qublata lis-sa'imi tad'u ila khair urwatu ibn zubair ɗaya daga cikin manya manyan tabi'ai manya manyan tabi'ai yake cewa lam aral ba na cewar sumbanta lissa'ini ga mai azumi mai azumi ya sumbanci iyalinsa bangata da ila khair wannan sumbanta tana kaiwa zuwa ga alheri ba banga cewar sumbanta da mai azumi zai ma iyalinsa sumbanta tana kaiwa zuwa ga alheri ba tana kaiwa alheri ba babu kamar ya ce babu alheri tare da ita domin za ta iya jami fatar mazi domin za ta iya jami fatar mani za ta iya jami'a ta ɗauko mai dalaba ba gamu urwatu bin zubair yana cikin manya-manyan tabi'ai qala hadathani an malik an sir bin aslam an ata bin yasar an abdullah bin abbas su'ila an al-qubalati lis-sa'ib fa arkhasa fiha li-shaykh wa kariha li-shab abdullah bin abbas turjuman al-quran su ila an tambayi abdullahi bin abbas an alqubulati lisa'ir dangane da sun ba ga mai azumi sun ba ga mai azumi sun banta kullum kun bai ci magana ta mai azumi yayi sun banta alaga ta malam mai hukuncin sa aka aka tambayi abdullahi bin abbas fa arkhasa fi ali sheikh sai ya sassauci ga dattijo cewar tsoho zai iya sun banta iyalinsa wakari hali shaf sai ya hana ga saurayi saurayi sabon aure irin auren nan da ake na ganganci sati ɗaya kafin azumi sati biyu kafin ramadana auren ganganci ne wannan bai kamata ba iyayen amarya ko iyayen ango su sa kansu cikin irin wannan hayaniyar sati ɗaya kafin azumi a yara aure sati biyu kafin azumi a yara aure ai ba wannan azumin ba shine na farko wadanda ta yi a gidansu ba rawa mata yi azumi a gidansu ba ba rawa cin ta yi azumi a gidansu ba me zai bai hana a bari azumin zuwa bayan sallah daura aura ne magana wanda zai gane wannan shi ne wanda ke amsa tambayoyi shi zai gane wannan akwai mutumin da ya kira ni yake cewa azumin shi ya ta ina ta iyalinsa na ce kamar yaya ita bayan ya dawo sallar asubahi ne na ce da shi kama kare ne ko baka sani bai ce a bayan ya dawo sallar asubahi ne so nawa yace shi hudu aka ya bada a ramadanin da wuce na ce shi kuka aure ci kusa da azumi fa'ar kasa fiya lishaf sai ta sauci gari tijo wa kariya lishaf ya hana hakan ga saurayi haka abdullahi bin abbasin ya fayyace maganganun sai wani zai ce a ya za a ce wannan a ce datti da an mai sassauci amma saurayi bai mai sassauci sassauci ba a sassoci ba yi musulunci duk ɗaya ne wannan da sauran shi tukunna qala wa haddathani an malikin an an na abdullahi bin umara kana yanha an alƙubalaji wal mubasharati lis abdullahi bin umar ya kasance yanha yana hana yana hanyar an alƙubala dangane da sumbanta wal mubashara da rungume meniya lissa'in ga mai asali abdullahi bin umar ba yana hana yin sumbanta mutum ya sumbanci iyalinsa ko iyalinsa ta sumbance shi mutum ya rungumi matarsa ko matashi ta rungume shi muddin suna azumi abdullahi bin abbas yana hana haka abdullahi bin umar yana hana haka ko ga shi sa malik ya ce babu ma ja fi tashdidi fil qubalati lisai tsanantawa da aka yi ba kawai magana kan mani ya bata ko mani ya bata ba a'a saboda wannan sumbanta din wasila ce zari'a ce hanya ce da za ta kai ga mutum mani ya fita ko mazin ya fita har ya kai ga yazo yana tambayar mani yana kare alwala yana kare azumi ko bai kare azumi shi yasa ma waɗannan suka ma kofa da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik